na'am lisaran ilal madahu aw al faragi aw da jinkirta aiki mai aiki madaidaici ila mada zuwa wani lokaci an gani mafi abu ga saurayi hmm. akwai ainihin tsananin wadata wa faragu aidin da kuma wato wofintan hannaye a cikin kuruciya wanda yake manihimci a cikin kuruciya mani'inci da kuma jinkirin aiki mai kyau zuwa ga wani lokaci ko kuma jinkirin aiki mai kyau ilal sarat wai zuwa ga lokacin da mutum ya samu dama awul balalil tawhadi ko kuma lokacin ko kuma ya su masu masharkata mutum ya jinkirta aiki sai lokacin da ya tsaya fara masharkata sannan zai koma zuwa ga Allah to wannan yana daga cikin mafi cutarwa abu ga saurayi jiran wannan lokacin sai an tsufa sannan a koma zuwa ga Allah ومن يعي أن يستقيم ويهتدي جلدا فقد أرضى عليه إذا هدي ومن يعي duk wanda ya gaji duk wanda ya gaji yadda shi an yastakima wato ya mike kan hanya wa ya hatadi ya nemi shari'a jaldan lokacin yana da karfi faqad alsa alai to hakika zai gagare shi idza in ya tsufa وشب الهوى منسونا مسنونة مسمومة من سأت لكم يدنى إلا بأدد وشب الهوى كيف التقوا بنا نسري مسنونة wato abun wasawa ne masmuma kuma abun sanyawa guba man ta'atali duk wanda wannan kaifi ya liƙe masa ya gina wato zai hallaka wato in faɗa wato Eh, zai yi rauni in har ba a halakar da shi ba zai yi rauni in har ba a halakar da shi ba karanci abu ya yi rauni ko kuma a halakar da shi illan bi udari illan bi kusur in ba a kashe shi ba gaba daya wani si aka ayi sadi da jinkirta aiki aiki madaidaici ila mada zuwa wani lokaci aulul faram ko kuma zuwa ga zuwa ga samun dama aul bananin kauhat ko zuwa ga yatsu wanda yake masu makyarkyata man aiki. an yattaji wanda ya gaji ya miƙe kan hanya wa ya nemi shiriya jalda lokacin yana da ƙarfi daga azza alai hakika ya gagare shi in ya zuba wa shabal hawa kaifin nan na san rai tun. abun wasawa ne masmuma mai guba man ta'taliqu duk wanda ya riƙewa yadda wato zai yi rauni ilan yi usattun har ba halakar da shi ba kashe shi ba a tun fakaniya na Sulayar Shimanar Rafi, da zai babu al'awamil dakila al-mubtada wal khabar. Babu kayan aiki masu shiga ga mubtada da khabar. Na masu kun mubtada wal khabar. abubuwan da suke shafe mubtada da khabar suna ce nawasi suna shafe hukuncin mubtada da khabar ala wahiyya salatatu ashiya yace na abubuwa abubuwa ne guda uku kana wa akhawatu wato akwai kana da yan uwanta wa inna wa akhawatu akwai inna da yan uwanta wa zanantu wa akhawatu akwai zonna da kuma yan uwanta wa qul ina cewa in ji malam nam kad arabta anna al-mubtada wal khabar naw'an marfu'an wato hakika ka sani cewa lalle mubtada da khabar dukan su gaba ɗaya masu rufa ne dukan su na'am wa alam annahu qad yadkhulu alayhi ma adul awamil al-lafaziyya wato ka sani cewa lalle ɗaya daga cikin kayan aiki na lafazi kan shiga a gare su yugayyiru i'rabu sai canza i'rabun su ya canza su daga mubtada da khabar wa hadhihi al-awamil allati tadkhulu ma. wayannan kayan aiki wanda suke shiga gare su ah. kuma su canza irabun nam ba da tatabbu kalamin al-arab bayan bibiyar maganganun larabawa wayanda aka amince da su ala salatati aqsam kashi uku ne al-qism al-awwal yurfa yarfa al-mubtada wa yansib al-khabar wato bangare na farko yana rufa ga mubtada wa yansib al-khabar kuma yayin nasaba ga khabar wa zalika kana wannan shine kana kana da ƴan uwanta wa hadha al-qism kulluhu af'al wato wannan kismi kana da ƴan uwanta gaba ɗaya fi'illuka ne su na hau kana jawu safiya misali a ce yanayi ya kasance warzakakke ya kasance garau kaga kana jawu ko hmm. kaga mubtada ya samu rufa khabar ya samu me ya samu nasba al Sani wato ismi na biyu yansibul mubtada wa yarfa'u al-khabar yana nasaba ga mubtada ya rufa ga khabar aksul awwal akasin na farko na'am wazalika wazalika an inna wa aqwata wannan shine inna da kuma ƴan uwan inna din hadha al-ism kullu ahruf wannan ismi dukkan sa gaba ɗaya huruf ne su inna allaha azizun hakim wazalika inna allaha azizun hakim kaga inna allaha kaga yayi wa mubtada nasba sannan azizun yayi wa khabar rufa ya zama khabaru inna wa huwa man'ut hakim na'at marfu bi dhamma wal qism al-thalith yanzu na mubtada wal khabar jami'a yana nasaba ga mubtada da khabar gabaki daya zalika zanantu wa akhawatuha shine kamar irin su zanna da ɗan uwanta wa hadha al-qism kulluhu af'al wannan kismi gaba daya zanna da ɗan uwanta duka su gaba daya fi'ilika ne su duka na yi zanantu sadiqa akhan na yi tsammani aboki dan uwa ne to nan fi'il madi mabni ala sukun lidsali bi ta'il mutaharika wa ta'ul mutaharika damirun barizun muttasil bi fi'il mabni ala dammi fi mahalli rafi fa'il me nayi zato as-sadiqa sadiqa maf'ul me me me dan uwa ne aga maf'ul al-thani shi wannan yana kawo ma maf'ulun guda biyu wanda asalinsu su ne da khabar as-sadiqu a sadiku akun a gane wannan aboki dan uwa ne wani lokaci ma aboki ya kan dan uwa ne musamman a wannan zamanin daga a wannan zamanin dan uwanka ne uwa ɗaya uba ɗaya sai ka cewa abokinka ya rike ka a ta amana fiye da yadda dan uwanka ya rike ka sai ga tsakanin ka da dan uwanka babu wani abu sai ba da kiyayya da sauransu an gane to ana samun irin wannan a wannan zamani da sauran sai ga kana da dan uwa amma kuma kana tsoron dan uwan da ka da dan uwanka hasada bakin ciki da abin nan sai kuma ga abokinka ya rike ka na amana fiye da yanda ainihin dan ka zai rike ka na'am na'am wa tusamma hadhihi al-awamil an-nawasikh ana kiran wa'annan awamil din ana kiran su nawasikh لأنها نسخت yawa saboda sun shafe mai sun shafe hukuncin mubtada yanzu idan suka bayyana ba ba wani magana ko muktada da khabar da zaran sun bayyana maganar muktada da khabar an cire shi sai da kuma su koma ismu kana khabaru kana ismu inna khabaru inna an gani ai gayyaratu ai sun canza shi da wajaddada lahum hukumar akhar sun sabunta musu wani hukunci daban hukunci ma al-awwal banda hukuncin su na farko hmm. nur ne na shi yana tsoron ya wannan zanga eh da da su kan kudin ba eh da eh. su kan awar eh, duka maqul fani na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim fa idza nazarta ra'aka Allah ila tisalil kamal idan ka duba Allah ya tsare ka idan ka duba zuwa ga siffofi na kamala allati hiya ghairu muktasaba wanda ba wai tsororin yi ba akwai wanda wato Allah ke ba mutum ba wai mutum yayi gwagwarmaya bane ya same su a gani ko akwai siffofi muktasaba akwai sifofi wanda ɗan adam ya yi gwagwarmaya ne ya same su to su sifofi na kamala wanda ba wai tsororinsu aka yi ba wa fi jimilla alkalkiya idan ka duba ɗabi'a na halitta wajattuhu sallallahu alaihi ha'izar da jami'a. za ka annabi ya tattaro duk wayannan sifofi na kamala din bishatati mahasina kuma ya kewaye mabambanta ainihin kyawun su duk wasu mabambanta kyawansu manzo Allah sallallahu alaihi ya kewaye su gaba ɗaya. a amma sura wa jamaliha amma sura kaga kyawun sura shin kyawun sura ba ne ko kuma gairu ba? a ce da kyakkyawa ne ta kaga wannan abu ne daga Allah ba mutum shi ke wa kanshi ba ko siffa ne wanda mutum shi ma ya tarar ne Allah ya halicce shi da wannan abu an gano wannan shi ne ce daga cikin wannan akwai kyawun sura annabi ya tattaro duka wato ya kewaye da duk ainihin kyawunta mabambanta kyawunta amma sura wa jamaluha amma sura da kuma kyawunta da kuma dacewan ko kowane gaba ya dace da inda yake ko eh a wajen kyau ba ga wani misali daga Allah ya halice shi amma wata gaba ainihin ba ta dace da jikin shi ba sai ga wani yana da dogon baki wani yana da katon kai wani hannayensa yan jeru, wani bai da tsawo wani mummuna an gane to shi kuma annabi sallallahu akwai tanaso na ainihin gabobi gabobin jikinsa sun dace da yadda suke fi husniha a wajen kyawun su rijal al a as-sahiha wal mashhura hadisai sun zo ingantattu mashurai masu yawa da zalika da suke nuni akan haka ina Allah sallallahu alaihi wasallam kana azharul law na cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance bai hasken launi launin shi na haske a ta'ajul ambaj anjal eh at'aj kuma annabi at'aj ne shi wato ma'ana ma'ana at'aj mai tsananin bakin ainihin wato magiftai an gane ku mai tsananin bakin makiftai sannan kuma anjan mai faɗin ido yana da faɗin ido ba wai irin ƙananan idanuwa irin na mutanen japan ba ashkal sannan kuma annabi ashkal wato a cikin farin akwai ɗan jajajaji haka a cikin farin kwayan ido akwai ɗan jajaji ne ashkal a hadawar ashkal wato kuma a mai yawan gashi wato gashin magiftai an gane ko yana da yawan gashi gashin magibtai suna da yawa ablat kun san wannan gashin magibtai din yana bada kariya ne ga mutum ko in babu shi babu babu babu wuya za ga ainihin akuwa ko wani ko wani kwaro ya shiga cikin idan na eh shi wannan wannan gashi nan to gashi gashi da wannan gashi eh. <laughs> ina ne ne na ashfa ahadabul ashfar eh ma'ana ma'ana ahadabul ashfar bai yawan gashin nan na majistai wannan gashin ablaj gano wannan ku sannan kuma ablaj mai hasken fuska mai hasken fuska fuska yana walkiya azaj mai sirintakan wato gashin gira gashin giran shi ba wai yayi yawa bari yakin gobe yana dan sirintaka mai sirintakan gashin gira akana sannan mai hanci yana da dogon hanci an gane irin hancin nan na larabawa hanci wanda yake maɗaukaki aflaj sannan kuma mai wushirya yana da ainihin wushirya shine aflaj na mutawarin waje mutawarin waje sannan fuskar shi zagayayye ne mai zagayayyen fuska na wati aljabbain jabin mai faɗin goshi yana da faɗi ga ainihin wajen goshi kassan lihiya yana da cunkoson gemu yana da gemu mai yawa tabla usadarahu wanda gemun nan ya cika ainihin kirjinsa sawa'un albadan wa sadar da ciki da kirji duk ɗaya ne ba wai cikin ya ba wai yana da tumbi bane za ga wani ciki daga nan yayi kasa nan kuma yayi abin nan an gane ku na'am mankibai mai girman ainihin kafada yana da girman kafada alama ne na jarumta da kammala izam mai girman ainihin kashi kashi yana da ainihin kashi da girma abin al'azazai sannan kuma yana da girman ainihin damatsi girman damtsi damatsi da zira'i wal asafi da kuma kasar kafafuwansa na'am Rabal kaffai mai fadin tafuka wal qadamain da kuma diga da kai sa'ilul atraf sannan mai saukin sasanni sa ba su da nauyi mai saukin sasanni anwarar mutajarri anwarar mutajarri wato ah, mai hasken ainihin hammata da wajen kafafuwa da ki wato duk wajen da wajen da yake bayyana a cikin shi hammata da wajen siga da gai daqiqil masruba sannan mai zurfin mai ah, abin mai zurfin gashin kirji an gani wannan gashin da ke nan na a nan yana da yana da sirintaka da ƙiƙ mai sirintakan gashin wannan wannan sirrin gashin da ke kirji rifatal qad daga kirji zuwa zuwa ciki ko to shi ne wato ba wai mai mai dan siriri ne haka haka kasa eh rabahat al mai madaidaicin tsayuwa yana da madaidaici na tsayuwa kenan shi ba dogo bane shi ba gajere bane shi ne raba'a na ce mutum raba'a laysa bi tawilil ba'id shi ba dogo bane talala wala wala al-qasir al-mutaraddi kuma shi ba gajere bane wanda yake irin na wada ba ba gajere bane irin gajarta na wada shi kaka tsaki ne shi wa ma zalika falam yakun yumashihi ahdu amma kuma duk da haka duk da haka din babu wani mai mai gasan tafiya da shi in za ku yi tafiya da shi duk wanda ake jingina shi zuwa ga tsawo baya gasar tafiya da shi illa ɗalahu illa ɗalahu na face annabi ya rinjaye shi rajul sha'ari wato mai tajajjan gashi tarra zahikan iftara an misali sanar bar in ya buɗe baki yayi dariya yana buɗe baki ga misalin hasken nan na walƙiya wa an misali habbal damam kuma da misalin habbil damam irin irin irin irin kwakwayen nan na ainihin girgiji irin kwayen nan na wato kaman ice cream eh, wani abu na kai abu nan kankara irin kwayen kankara misali an gani inda yi mulkushi daga haƙorin fari kal kamar irin na kankara misali idza takallama ru'ya kanno ya yakhruj min bayna sanaya idan yayi magana ana ganin kamar haske yana fitowa tsakanin mushiryansa ahsanan nasi unqa mafi kyawun mutane ga wuya laisa bi wato ba mai tsananin kiba ba ne shi irin mai kiba nan mai wuce gona da wala kasamu kasamu sanan ko ba mai sirinta ne shi da yawa mutamasikul badan badan sannan kuma jikin shi yana manne da juna jikin shi kowanne ya manne wa juna kowanne ya kama da kyau zarban sannan mai karancin nama ba wai irin naman na ya mishi yawa a jiki ba ne na? yaya cikakkewa eh da wuya ka samu mai halitta cikakke irin haka <laughs> itmamul wafa na'am falamma kana yawm tsani min nuzulihi yayin da ya kasance rana na biyu daga saukansa arsala ila sa'adin sai ya aika zuwa ga sa'ad bin abi waqas an ba'atha ilaina hadha ar-rajul shi sarkin sarkin farisa to yace ka aika mana ko kuma shi rastom yace ka aika mana da wannan mutumin arsala ilayhi huzaifa bin mihsan sai ya aika mai da Huzaifa bin Mihsan eh falam yakhtalif ar-rib'i fil 'amal wal ijaba shi ma bai saba ma bai saba ma rubi'i ba a wajen aiki da kuma amsawa duk irin aikin da rubi'i ya aikata shi ya aikata kuma irin abin da ya amsa ma ainihin ah, Rostom shi ma haka ya amsa mishi wala garaba fihim fahman wala garaba fahuma mustaqiyan min ina in waye. Ita ba mamaki ai sun shawo wanda daga ƙwarya ɗaya duk su bi gaba ɗaya sun shawo ne daga ƙwarya guda ɗaya shine addinin musulunci qala lahu rastam sai rastam yace ma qa'ada bil awwal anna wato bai zauna bai zauna da na farko ba daga gare mu. Ala amiru ma ta bil awwal anna me ya zaunar da na farko bai zo ba a gani na farkon da aka turo ne rubi'i ko rubi'i mai kwan mai kwan a dawo da shi shi ya zama bai dawo ba ne yake cewa me ya zaunar da na farko bai zo wajen mu ba ya ka turo wani sabo ala sai ce amiru na ya sai ce ai shugaban mu yana yin adalci tsakanin mu cikin tsanani da wadata wannan kuma zagaye na ne shi an riga an turo wancan ya tafi to ni yanzu kuma za ka turo ni kuma qala rastam sai rastam yace wal mu'ada ila mata to alƙawarin da kuka bamu kun bamu zuwa yaushe ne cewa idan ba mu musulunta ba za ku yage mu har zuwa yaushe kuka bamu qala ila salatin min Ya ce mun ba ku kwana uku ne daga tun daga jiya ya tsora kwana biyu idan kun ƙi musulunta to abin da zai biyo baya gare ku to shine nan da kwana biyu ne insha Allah وفي اليوم الثالث أرسل إلى سعد أن يبعث إلينا رجلا أشكرنا نؤكو sai ya aiko da sa'ad bin abi waqas ya aika mu sa'ad shi komanda din cewa ka aiko mana da wani mutum kuma fa arsala ilayhi al mudira bin shu'ba sai ya aiko mai da mudira bin shu'ba wa tawajja ilayhi sai mudira ya fuskanto zuwa gare shi lamma kana bi hadratihi jalasa ma'ahu ala tariq a lokacin da ya kasance a gaban shi ba sai ya zauna tare da shi akan gano sai shi mugira din ya zo ya hau kan gadon shi fa aqbalat ilayhi al-awam eh wanda ka san kuma yadda sarakunan farisa da komandoji suke ji da girman kai ina ba san gane da ba dan suna jin tsoro ba ina ganin karanci daga cikin mabiya wani zai kawo da shi kawai a gane a lokacin nan da mugira ya hau kan gado fa aqbalat ilayhi al-awan sai dogarai an securities sai suka fuskanci mugira suna fusgo shi da za ka zauna kan ainihin gado wanda sarki ke zama ko wanda komanda ke zama sai shi ya ce mu shi mugira kanat tabluguna ankum haƙiƙa ainihin wato mafarki yana kaiwa gare mu dangane da ku wala ara qauman asfar minkum eh ko kuma nan ya zama a halam hankula hakika hankula labarin hankalinku yana zuwa mana eh? labarin hankalinku yana zuwa mana wala ara qauman asfaw minkum ban taba ganin mutane mafi wauta gare ku ba inna ma ashar al-arab lalle mu larabawa la yastabidu ba'duna ba'dan la yastabidu ba'duna ba'dan sashen mu baya bautar da sashi illa an yakuna muhariban li sahibi sai dai in ya kasance mai yatsan abokin zare a ta sashen mu baya bautar da sashi dan na zauna akan gadon sarauta ba wani abu bane shi eh, fazanantu annakum tawasuna tawasuna tsaumakum kama na tawasa ni na yi tsammani ku kuna taimakawa mutanen ku kamar yadda muwa muke taimakawa mutanen mu haka na yi tsammani kana ahsan alladhi bana'atum an an tukbiruni anna ba'dakum arba'a ba'd ya kasance mafi kyawun abin da kuka aikata shi kun ban labari anna ba'adakum arbabu ba'ad cewa lalle sashen ku wato iyayen gijin sashe ne a gari ku sashen ku iyayen giji ne ga sashe imana sashen ku suna bauta ma sashe ne wannan hada al'amuri la yastakimu fikum kuma lalle wannan al'amari na shugabanci ba zai tabbata ba a cikin ku lalle za a karbe shi wani lam lam atiku walakin da'awtuhu sai dai ni ban zo wajen ku ba sai dai cewa ku ka gaishe ni ko ba ba ku ka ce in zo ba wai ni na zo wajen ku ba saboda haka in har na zauna a wajen ku ka ce za ku rain ni sai tashin tafi Tun da gayyata ne naku ba wai zuwa na na kaina bane al-yawm alimtu alimtu annakum baghlubun a yau din nan na san cewa lalle ku din nan wato ababar rinjaya ne za a rinjaye ku wa'annan mulka la ya kuma ala sira kuma lallai mulki baya tabbata akan wannan tsari din wala ala hazi ko kuma akan irin wa'annan hankula din dan ya ce musu labarin hankalinsa ya zo masa ko to saboda haka mulki baya tabbata akan irin wannan hankula din fasalatin suka sai mabiya suka ce sadaka wallahi al-arabi ta ce wallahi wannan da ya faɗi gaskiya tabbas abin da ya faɗa gaskiya ne alati da haƙi sai ainihin wato shugabannin su suka ce su ne shugabannin manoma daga cikin suka ce laqad rama bi kalamin la tazalu abiduna tanziu ilayhi qatala Allahu sabiqina yace hakika a mugira bin shuba wannan balaraban ya jefo mana wata magana la tazalu abidana ilai wanda bayanmu ba sa gushewa suna karkata zuwa gare shi wato su ya kai su bayan mu cewa lallai sun fahimci ana bautar da su kasar Allah sadiqina yace Allah ya wadaran magabatan mu ai su kanu yusajjiruna amra hadhihi al-umma inda suka to suna kaskantar da al'amarin wannan al'umma sun mai da mu bayi suna bautar da mu نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقال كذلك sannan kuma ana cewa ina aliyu bin abi talib walla a ƙaribau ana cewa aliyu bin abi talib Eh? ali ali shi ne eh sannan kuma ana cewa kazalika wai ali bin abi talib ya shugabantar da danginsa walam yan imu alai ahadun amma kuma babu wani wanda ya kyamace shi babu wani wanda ya faɗi mummunan magana sannan mu kuma ba ma yi kyama a gare shi kuma kan mu ma sunna ba ma kyaman shi irin abin da Usman yayi a irin abin da Usman yayi ake sukan shi Ali bin Abi Talib ya irin shi shi ma ya shugabantar da wasu daga cikin danginsa babu wanda ya aibanta shi sannan mu ma ahli sunna ba ma aibanta shi na'am da anna hadha al wa huwa tawliyatu Usman ya Domin lalle wannan al'amari Shi ne shugabantarwar Usman ga danginsa allazi yankimu ala Usman Isnan wanda wanda wasu mutane biyu suke suka ga ainihin Usman in ma sunni wa in ma in ma shi'i in ma ya zama to ba sunne ko kuma ba shi shi'i fa amma shi'i fa yuraddu alayhi bi anna Ali bin Abi Talib ma amma dan shi'a ba in ya faɗi wannan magana sai a yi mishi raddi cewa Ali bin Abi Talib wallahi mu. aliyu dan abi talib shi ma ya shugabantar da danginsa aidan in haka ne al'amarin daidai ne shi ma sai a sauke shi idza kanat tawliyatu usman ne li aqaribihi tu'addu mata'anan alai mata'anan idan ya kasance sukan usman ga danginsa ana lissafa shi a matsayin suka a gare shi kazalika tawliyatu alai li aqaribihi labudda haka nan shugabantarwan aliyu haka nan shugabantarwan aliyu ga danginsa da an ta kona mata'anan alai ba makawa ya zama shi ba suka ne a gare shi ko ba ba mm. lam kun mat'anan ala ali idan bai kasance suka ga aliyu ba laysa zai mat'anin ala usman to ba zai zama to suka ga usman ba Wani innal Lazina wallahu usman Abdul min Lazina wallahu ali a'a lalle wa'annan wanda usman wanda usman ya shugabantar da su sun fi daraja fiye da nan wanda aliyu ya shugabantar this is nai abdullahi bin mas'ud wato idan aka cire abdullahi bin abbas zan shi aliyu bin abi talib shi aliyu ya shugabantar da ibn abbas to ibn abbas zai kaɗai yi daraja a ciki amma idan kanan allazi yusir ala usman sunniyan to idan kuma ya zama to wanda yake inkari ga usman ahlus sunna ne shi yuqalu lahu anta baina amrayn isna'i. sai a ce masa kai kana tsakanin al'amura guda biyu a tuhuma sai daga cikin man radiyallahu anhu wallahu muha su lahum in ma mu ɗauka usman ya shugabantar da su ne wato saboda ya kyautata musu walam yakunu ahlan lil wilaya ba su kasance sun cancanci shugabanci ba an gane wato ya ba su mukamin ne ba tare da sun cancanta ba sai kenan wasani ma an tafula inna usman kana yazunnu annahum yastahiquna al-wilaya na biyu shine wato kace lalle usman ya kasance yana zaton cewa lallai sun cancanci shugabanci shi yasa ya shugabantar da su wanne ne ka zaɓa a matsayinka na ahlus sunna to wanne ne asali asali shi ne kyautata zato ga misalin Usman an gani in ka ɗauka da in ma ka ce Usman ya shugabantar da su ne saboda ɗan sassauci ya san ba su cancanta ba ko kuma Usman sai da ya duba ya ga sun cancanta sai ba su wannan shugabanci an gane to asali a matsayin ka na mutumin kirki shine kyautata zato ga misalin Usman zannu bil mu'minina khairan ko radiyallahu ta'ala anhu kuma ba da zalika kulli nanzur fi siyar ulaika al sannan bayan wannan duka gaba daya sai mu duba cikin tarihin wayannan shugabanni wayannan shugabanni wanda Usman ya nada za mu duba irin tarihin su mu gani mutanen kirki da ko na banza وهذه شهادات أهل العلم في أولئك الولاة wato ga na ainihin ma'abota ilimi game da wayannan gwamnonin ɗaya bayan ɗaya al'awwal mu'awiyar da bin abin sufiyan na farko shine mu'awiyar ɗan abin sufiyan nam la yasalif ahadu min al-muslimin wato babu ɗaya daga cikin musulmi da ke sabani bi annan mu'awiyar bin abin sufiyan kana min khairul wala cewa lalle ɗan abin sufiyan ya kasance daga cikin fiyayyun gwamnoni bal inna ala sham kanu yuhibbuna hubban shadida a lalle mutanen sham sun kasance suna son muawiya so mai tsanani radiyallahu ta'ala anhu wa kana umar bin khattab qad wallahu alaiha ya kasance umar dan khattab shi ya shugabantar da shi tun zamanin umar ba yake yin gwamna a sham kuma da usman ya zo bai cire shi ba ya ci gaba kaga wannan bai nuna muku yana nuna muku an ji daɗin sa shi ya sanya aka ƙara naɗa shi aka ƙara tabbatar da shi amma kullu zalika hu Usman annahu abqahu ala tilka wilaya wato duk wannan gaba daya wa kullu allazi hu Usman duk abin da Usman ya aikata anan ba wai Usman da ya zabe shi asali ba hmm. gaya shine Usman ya wanzar da shi akan wannan shugabancin ya sanar da shi yana gwamna ya ce kawai ka tsaya nan kawai ci gaba wa zadahu wilayatul fuqara kuma sai ya ƙara mai wani mulkin misali a ce yanzu gwamna yana mulkin Kaduna ka ƙara mai da Kaduna da Abuja misali ko ka bashi da kaduna da kano to da usman ya zo ya ji daɗin mulkin sai ya ƙara mai wani garin ثم هو كاتب للوحي زمن rasulullah sallallahu alaihi wasallam sannan kada a manta hatta manzo Allah ma ya zabe shi aiko shine marubucin wahayi zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam kaga wannan rubutun wahayi ai yafi gwamna in an saukar mu annabi da wahayi amintacce ne shi yana rubuta duk abin da aka saukar zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam wa kana min khairul wula kuma ya kasance daga cikin fiyayyun gwamnoni faqad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam a yin man tuhibbunahu hakika manzo Allah ya ce fiyayyun shugabanninku su ne wanda kuke son su su ma suna son ku na'am wa tusalluna alaihi kuna yi musu addu'a kuna sanya musu albarka wa yusalluna alaikum su ma suna muku suna sanya muku albarka na'am wa kana muawiya kadhalik radiyallahu tabaraka ta'ala muawiya ya kasance haka ne har ya gama mulki bibbi da yan tawaye. a gane shi ya sanya lokacin da ake aka samu suka samu matsala da Aliyu bin Abi Talib mutanen Sham sun ba shi koyon baya ɗari bisa ɗari an gari mutanen Sham sun tsaya mai sosai akan duk abin da yake mai samu tawaye da shi an gari ta shi ne sai sake cewa dai ya kware wajen mulki kuma yana da siyasa na zama da mutane eh insha Allah kuma shi iya mulki ba tsoron Allah bane yake ka kowa iya mulki wani zai fi tsoron Allah ma ka shi ya mulki ina ba san gani. yanzu da Muawiya da Abu Zar Gifari wa waye fi waye tsoron Allah aga Abu Zar Gifari ya fi ya fi shi matsayi a wajen Allah ya fi shi komai eh amma kuma a wajen mulki annabi ya ce wa Abu Zar kare kuskure ya mulki tsakanin mutane biyu kada ya kuskure ya jagoranci dukiyar maraya annabi ya gaya bai a shi ana iya samun mutum mutumin kirki ne ka za mai tsoron Allah ne amma bai cancanci mulki ba wani kuma matsakanci ne yana da ɗan kirki daidai gwargwado amma kuma yana iya mulki ko fasiki ne ma wani zai zama fasiki amma kuma in yi mulki mulki shi ya fi na wancan mai tsoron Allah eh ga irin sa hajjaka ah, amma shi hajjaka ai shi kuma ga zalunci kuma zalunta mutane Allah ya kawo shi an faɗi a fashi yara da cikin wanda aka wani shi da rantsa a duniya yana da shi ko ta dubu da kan da kan shi wasu matsayi da ya kai mu aure bara da kaje mu tsira ba la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath kuma aure bai su na kai masala daidai ne a rika suka ta ana cewa shi bayan fasu da masu yankin ana su da su ne an kaya sai ba suka bane shi wannan ba wannan wake suka Allah ya ce wa kullu wa adan lahu rusuna Allah ya ce dukkan su gaba daya da wanda suka musulun ta kabala fat wannan eh, eh galibin addini Allah da yawa ko musulmi ne su za ka cewa sojojin da yan sanda ta su da tasiri to balantana sojojin ba su da yawa yan sanda ba su da yawa sojojin Najeriya ba su da yawa yan sanda ba su da yawa to da yanzu sai a gama yin abu a nan ka masu zo an gama da mutanen nan eh. ji gaba daya a kan ko a kan dukkan yanzu mu da muke nan gaba daya yan kaduna ji nauki tsare yi da suke tsare mu nawa ne ba mu da zoji da yawa ba mu da yan sanda da yawa sai dai nan gaba a ba da yawa ne amma ka kaje kasashe irin kasashen larabawa malam kana tafiya ko za ka sujuji ko ina ko sujuji to yana da wuya mutum ya fara yin wannan hare-hare sojoji ba su samu labari ko yan sanda ba su samu labari ba ba mu diba da yawa ba mu diba da yawa ba yanzu ne ma wannan shugaban shugari ya ta diba ma Thank you. ina hankali za a za a gano muhimmancin hakan gaskiya ɗiban ya zo duk unguwar da mutum ya je insha Allah yana tunanin zai gamu da jami'an tsaro amma kana so ka gane cikin dare ka fita kamar karfe sha biyun dare zuwa karfe biyu har gari ya waye sai ka gama yawo garin nan wallahi sallah sai ka rasa dan sanda guda ɗaya eh, eh. shi wurin ku ce da mu dan baya au wannan wai ke da mun sha eh ga aka ce tunin wada gaba daya ce to yan sandan da aka samu tunin wada da wuya su a ce sun kai sun dubu goma Wani misali da kawo tunin wada gaba daya ce dubu goma gidan gayu ban su rufi